Salamu alaikum. Matsalo, a mata wace ina da tunanin da kuma su shiga cikin zance. Wuta balbal. Na ci gyaɗa ne. Allah ka tuta. Na ci gyaɗa. Wallah ka tuta. Da alheri. Me isa ruwan ka yi maka yawa ne? Ni ban taɓa ganin mara marowace irin ka ba wallahi. Tsaba wannan halin naka na rowa da bakin cikin ka iyayenka suka rasu. Kuma ke ma da bakin cikin zaki mutu ba? Matsolo. Matsolo. alhaji matsolo sa ido ne da shi nan ba banza mutumin ni ka san rabona da cin kaza to rabona da cin kaza idan ka san shekarar da aka yi mura tsuntsaye tun wannan shekarar da aka yi mura tsuntsaye ko shi ma lokacin da ita ba saya nake ba inda gidajen gonaki nake bi in na samo kan duk min dabbi yanzu kai da kuɗi na kake ɗiba kana sai wannan mm, mm, mm, kana sai budurwa ai ita rayuwa karka ce wai lalle sai ka burge kowa nan da duk kace za ka burge kowa to to ka mutu kai ake hada baki ana taba ta kuma ka fi kowa sanin halina ga wani sabon shiri ana muku tallansa a faifan da ya dace shiri ne tsaftatacce wanda ya daidai da irin fina-finan nan naku na kallo matsolo magana ake yi masallacin da ake sallah babban masallaci katangarsa ta gabas daidai inda ake tsayawa a kalla a sallar tabibi shi ne ake haɗa taimako dai abinda ya samu daga gare ka to ni yaushe rabuwa da in sallah a wannan masallacin ai na manta cikin arzikin da Allah ya maka ka taimaka min da tiyan masara ɗaya rak in Allah ya sa na samu faraga sai in dama da ita za a baka tiyan masara amma ni ana lissafin da gwangwani gwangwani za mu auna kuma kowanne gwangwani ɗaya in aka auna shi kowanne gwangwani ya za ka bani gwangwani zan ka abin wani duk bani kai kaga ka Matsolo Kamfanin Right Time Multimedia Nigeria Limited su ne suka ɗauki nauyin kamuku wannan shiri kamar yadda suka saba kullum. Akwai na kallo a ciki, akwai na kallon kallo sai mai kallo ya gani zai gane. Matsolo. To cewa sai dai ya bayar da gurin haya. duk mutuwa in aka yi gawa guda ɗaya sai an take masa kuɗi wuri na guga wuri naira dubu biyu. Ta gyara kayan ka baya taɓa zama sauke mara ba fa. To ba zan sauke ba ballanta ne ma a raba ɗin. Yanda ka zo duniya san san haka za ka koma lahira. Ba'ur. Matsolo. Labari tsarawa Abdulaziz Sani Madakin Gini, shiryawa Hannatu Bashir ɗaukar nauyi Alhaji Sani Sula Katsina SSK garkuwar Kanewood. Ah. Ba mai gida yau kaga tsawon kwana uku kenan da baka da lafiya. Sai jika-jikan nan da kake ta sha, kuma shiru babu wani labarin sauki a tattara da kai. Me zai hana a kai ka asibiti ne? Sisi kar ki taba daga cikin kuɗin da na baki din nan ajiya da sunan zaki kai na asibiti. Wallahi kin ji na gaya miki. Ko shure-shuren mutuwa kika ga ina yi. da kake taba ko a ciki. tsono oh, ba da umarni shak isa alolo khalid peace ambasada ku duba cikin hmm. eh, shadda ya tona da kyau eh. akwai wata leda eh. da na daure ta da kyau na jefa tana can kasan shadda kuɗi ne a ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kar ku sake kar mu sake kar su sake a bamu labarin wannan shi mu tabbatar mun gani da idan matsolo